Ministan man fetur na jamhuriyar Nijar Muhammad Mustapha Barke ne ya sanar da wannan kuduri na gina matatar man fetur a jihar Doso da ke a tazarar kilomita 139 a kudu maso gabas ya mai babban birni. jim kaɗan bayan wata ganawa a birnin bamako da shugaban gwamnatin rikon ƙwarar mali kanal asimi goita euh, ya ce a halin yanzu motocin dakon mai kan yi lodi ne a kilomita kusan 900 da ya mai to idan aka yi sabuwar matata a doso da ke a tazarar kilomita 139 da ya mai abu ne da zai takaita hanya Sabuwar matatar nan da za a yi a doso za a yi ta ne takanas domin baiwa a kasashen IOS damar ɗaukan mai. Na sanar da shugaba kuma ya bayyana gamsuwa da jin haka. Kakakin gamayyar kungiyar direbobi ta Itan Gamace Muhammadu na ganin abin tamkar wata hanyar karfafa haɗin kan ƙasashen Sahel. Ka gani dai inda za a yi matatan mai wanda dai an ka shiga gonar shi sai an ɗan mai wani abu kamar diya yin in ma ma'aikata za a ɗauka da dama abu abu mai babban mahimmanci shine makwabtanmu za a saida musu mai da rahusa ka gani sai mu ce alhamdulillah da Allah ya ba mu abin da za mu ce har mu ba wani shi ma ya ce ci Ministan ya jagoranci tawagar Nijar a wurin bikin saka hannu kan wata yarjejeniya a tsakanin kamfanin dillancin man fetur wato Sonidev da ɗaya gefe kamfanin makamashi da ruwan sha EDM Mali. wacce a ƙarƙashin ta Nijar ta amince ta saida wa kamfanin na Mali lita miliyan 150 na man diesel a kan farashi mai sauƙi. la constitution d'un parc dédié de camions citernes du Niger et du Mali. Wannan yarjejeniya na zuwa a wani lokacin da ƙasar Mali ke cikin matsanancin halin karancin wutar lantarki, abinda ka iya zama wani matakin samar da mafita. Shogel Maiga shine firaministan gwamnatin riƙon ƙwaryar Mali. Ya ce wannan yunkuri na ɗan'uwantaka da Nijar ta yi zai baiwa ADM damar inganta ayyukan samar da wuta ga abokan cinikayyarsa. To sai dai su ma 'yan ƙasa sun fara bayyana buƙatar ganin hukumomi sun yi yadda arzikin man Nijar zai amfani jama'ar ƙasa. Bai kamata a ce ana tono mai namu ne amma muna shan shi tsada kamar yadda lokacin da bamu da. To muna kira ga General Chani tunda shi ne ya ce hankali hanji ne kenan a diba a gani yadda za a yi a rage muna man a yayin wani taron da ya gudana a watan fabrairun da ya gabata a nan yamai ne nijar ta amince ta fara sayarwa a kasashen ios har ma da togo da chadi man fetur ɗinta cikin farashi mai rangwame da zumar taimaka musu tunkarar tsadar man da ake fuskanta a mafi yawancin kasashen afirka Nijar wace ta fara ta ce manta a matatar Soraza da ke zandar a 2011 na hangen soma cin kasuwar ɗanyen mai ta duniya daga watan Mayun gobe inda ake saran kaddamar da ayyukan bututun haɗin gwiwa da CNPC China wanne aka shimfiɗa daga rijiyoyin Agadem jihar Difa zuwa tashar jirgin ruwan Seme a jamhuriyar Benin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.